لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نقول ياك ألا مدوككي دي بام يكون هدوا أولا درسينا رمضان مبارك أيومنا ranar biyu ga watan Ramadan shekara 1447 ga hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam wanda ya dace da sha tara ga watan biyu dubu biyu da ishirin da shidda lokacin insha Allah a zahar sha biyu da minti ishirin da bakwai la'asar karfe hudu saura minti goma sha bakwai magariba karfe shida da minti goma sha shida isha'i karfe bakwai da minti ishirin da bakwai alfijir kuma karfe biyar da minti goma sha bakwai fitowar rana kuma karfe shida da minti ishirin da takwas gobe ma insha Allah alfijir da sha bakwai ɗin ne. Na'am. To, kalmar mu ta yau a cikin wannan wata mai albarka wato mun san cewa Ramadana makaranta ce da za a nemi gyara na zukata da gyara na ɗabi'u da mu'amala. to gyaran zuciya abu ne mai girma wanda dukkan abubuwa da ake iya ratayu da addini yana da alaƙa da zuciya kasancewar duk wata ibada da ake yi sai da niyya to kuma niyya wurinta ita ce zuciya zuciya ita ce wurin da Allah maɗaukaki yake dubawa a jikin bawa don ya yarda da shi ko ya yi fushi da shi kuma a lokacin da muna cikin watan ramadana muna azumi ya kamata mu tambayi kawunan mu akan wannan gaba wacce take karama ce ba ta wuce ta zauna a cikin tafin hannu ɗaya ba ya matsayinta alaƙarta da Allah wadda idan ta gyaru dukkan jiki ya gyaru idan ta lalace ta ɓaci dukkan jiki ya ɓaci annabi sallallahu alaihi wasallam hadisin da bukhari da muslim suka rawata yana cewa ala wa inna fil jasadi mabugha ku saurara akwai wata tsoka a jikin jikin ɗan adam wannan tsokar idza salahat salaha al jasadu kullu wa idza fasadat fasada jasadu kullu idan wannan tsokar ta gyaru to dukkan jiki ya gyaru idan kuma ta ɓaci dukkan jiki ya ɓaci ya ce ala wahiyar kalba saurara ita ce zuciya zuciya ita ce wurin da Allah maɗaukai ke dubawa a bawa don ya yadda da shi ko ya fishi da shi Allah baya duba girman gidanka in da gida ake dubawa wanda baya da gida kuma fa bai ya duba abin hawanka bai ya duba kyawun tufafinka bai ya duba ginin halittan kama na zahiri kana da tsawo ne kai gajere ne kana da jiki ramamme ne kana da kyawun halitta ba ka da shi ba wannan ake dubawa ba Abin da Allah ke dubawa shine zuciya wanda kowa yana da shi duk wanda aka ce babu zuciya a jikinsa to ba mutum bane mai rai duk wani halitta mana da zuciya balle kuma ɗan adam wanda ana neman ya jujjiya abubuwa ya fahimce su a hadisi da imam musulmi ya rawaito annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna allaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum Allah duba dubawa zuwa ga surarku da dukiyarku walakin yanzuru ila ma fi qulubikum wa amalikum yana dubawa ne zuwa wato cikin zakatanku da kuma ayyukan da kuke aikatawa da wannan zuciyar ne in ta gyaru mutum ya samu tsira a nan duniya da kuma lahira Allah maɗaukaki yana cewa a cikin addu'ar da Annabi Ibrahim ya yi, alaihi salatu wassalam, wala tukhzini yawma yub'athun. Allah kada ka ɓakanta min rai ranar da za a tada halittu. Sai ce yawma la yanfa'u malun wala banun illa man ata bi qalbin salim. ranar da dukiya ba ta amfani ‘ya'ya ba sa amfani ‘ya'ya da dukiya a nan ake amfani da su don a sai lahira amma ba su ne za a tafi da su gaban Allah don kana da dukiya da yawa da ka tara Allah zai ce ga ka kai daban ne da talaka ko kuma kai ka je da ‘ya'ya da yawa za a je kai ga matsayinka akan wanda baya da ‘ya'ya. Allah maɗaukake ce almalu wal banuna زينة الحياة الدنيا دوكيا دا ايا ابين ادوني نلا ايوا كأي اما الاهرة والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير املا وانزنزون المومي وانزنزون ايوكا نقري سوني ذا سو انفانا اقبان الله لن تاشين قياما قباوا سبو دا zuciya wato yana yanka tafiya ya shiga hanyar tafiya zuwa lahira zuwa tsayawa gaban Allah subhanahu wa ta'ala idan mutum ya zamanto zuciyar ta kubuta ta karkaka, to wannan tafiya za ta yi masa daɗi idan mutum zuciyar ta rikice ta gurɓace ta ɓaci da shirka da zalunci da wannan zuciya ta sha wahala kuma wahalar da take gaba ta fi wacce ta sha kamar mota ce da kake tafiya doguwar tafiya motar nan a ce injeto babu kyawu ko kafireto babu kyawu wani irin wahala mai tukawa zai sha a motar da kafireton babu kyawu kafin ya cimma inda zai je da kuma wanda zake kafiratan na da kyawu in ka haɗa tafiyan ga waɗanda sun san tafiye-tafiye za a ga akwai bambanci to wannan shine abin da ya kamata mu waya mu gyara zakatan mu zuciya abace mai daraja idan muka duba usulub na alkur'ani mai girma Allah maɗaukaki a ayoyin alkur'ani masu yawa yana mana bayani akan wato zuciya a kan waɗanda suke wato mashirikai da suka zo wasu sun zo sun yi imani sun masalinta wasu ɗin ba su musulunta ba to sai Allah madaukaki ce in ya'lamu Allahu fi qulubikum khairan yu'tikum khairan mimma ukhidha minkum wa yaghfir lakum wallahu ghafurur rahim wanda suka mika wuyan sun ga sun rasa abubuwa sai Allah ya ce, idan Allah ya tantance su wane ne masu imani na gaske cikin ku to Allah zai maida musu fiye da abin da suka rasa kuma ya gafarta musu zunubansu Allah mai gafara ne mai jin kai ne sannan kuma Allah ya ce, gami da waɗanda suka yi wato nuna cewa su musulmai ne su mu'minai ne kamar yadda suratul hujurat take bayani qalat al-arabu amanna qul lam tu'minu kafin nan Allah madaukake yana yabawa sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam yace walakin Allah habbaba ilaykum al-imana wa zayyanahu fi qulubikum wa karaha ilaykum al-kufra wal-fusuqa wal-'isyan ulaika humur rashidun fadlan min Allah wa ni'ma wallahu alimun hakim sai dai Allah ne ya so muku imani ya ƙawata zukatanku da imani wa zayyanahu fi qulubikum yayi ado a cikin zukatanku na imani kuma Allah ya ki muku kafirci da fasinci da saba masa waɗanda zukatansu suka zama irin wannan su ne shiryayyun bayi daga cikin bayan Allah kuma wannan wata kyauta ce daga Allah fadlan min Allah wa ni'ma falala ce mai girma da ni'ima mai girma daga Allah Allah masani ne kuma mai hikima ne akan abin da yake cikin bayinsa bayin Allah na kwarai suna addu'a akan Allah ya tabbatar da zakatansu akan daidai ya kiyaye su daga karkata zuwa wata hanya da ba ta Allah ba a ayar Ali Imran Allah ya nuna mana cewa su ne waɗanda suke cewa cikin addu'ansu ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب يا الله kada ka karkatar da zakatanmu daga tafarkin imani da ka assasa mu kuma ka ba mu shirya daga gare ka ya Allah kai ne wato mai shiryarwa kai ne kuma mai kyauta mai bayarwa sannan kuma waɗanda suka yi zo suna cewa sun yi imani amma kuma ba su yi imani da gaskiya ba wato munafukai kenan sai Allah ya nuna cewa wannan munafircin zai bi su musamman waɗanda suka yi wa annabi alkawari in Allah ya ba su za su bayar daga dukiyarsu wanda ومن minhum man ahada Allah lain atana min fadlihi lanasaddaqanna ولا lanakunanna من الصالحين salihin falamma من min بخلوا به وتولوا wa tawallahum muridun fa Allah nifaqan fi qulubihim ila yawmi yalqawnahu bima khalaqa Allah ma wa'adu wato munafirci sai bisu, sun yi wa Allah alƙawari sun saba to sai ga sakamakon shine munafirta da suka yi munafircin ya bisu, ya tabbata a zakatansu ba za ta gushe ba har ran da za su gamu da Allah ila yawmi yalqawnahu me yasa saboda sun saba wa Allah alƙawarin da suka yi waɗanda ba su da imani suna da rauni da kuma ciwo a cikin zukatansu Allah maɗaukake ce fi qulubihim maradun fa zadahum Allahu a cikin zukatansu akwai ciwo Allah ya ƙara musu ciwo akan ciwon su dalilin kafircewa da suka yi kuma a ƙarshen suratul suratul tauba Allah maɗaukaki yayi bayani waɗanda suke imani yana ƙaruwa gare su amma kuma wa'inda ba su imani ba wa amman ladina fi qulubihim maradun fa zadatuhum rijsan ila rijsihim wa matu wa hum fasiqun zuciya tana da halaye iri daban-daban wata zuciya rayayya ce wata zuciyar matacciya ce wata zuciyar mara lafiya ce wata zuciyar kuma mai lafiya ce wata tana cikin haske wata tana cikin duhu wata ma tana cikin makanta wata tana da laushi wata tana da tauri wata tana miƙe akan tafarkin Allah duk abin da zai zo na canje-canjen rayuwa ba zai gusar da wannan zuciya daga tafarkin Allah ba wata zuciyar kuma tana nan kamar reshen ganyen itace ne in iska ta zo daga gabar ta kada ta yamma in ta zo daga yamma ta kada ta gabar duk inda iska ta zo za ta ture ta ta wuce saboda zuciyar ba ta tsaya da imani da Allah subhanahu wa ta'ala da mika al'amura gare shi ba. To, a wannan ya kamata mu tsaya mu duba faɗin Allah subhana yau malayan fa'umalun wala banun illa man atallaha bi kalbin salim. Ranar ƙiyama rana ce, da ‘ya'ya ba za su yi amfani ba, dukiya ba za ta yi amfani ba, sai wanda ya zo wa Allah da zuciya mai lafiya. Shin ɗan uwa ka taba tambayan wace irin zuciya ce mai lafiya da Allah zai karbe ta ka taɓa bincikan zuciyarka wace irin zuciya ce cikin zuciya mai lafiya take ko cikin zuciya mara lafiya ko cikin zukata waɗanda suke matattu ne ko cikin zukata waɗanda suke wato makafi ne ba sa gani ko zuciyar da suke sun bushe ko zuciyar da suke suna da laushi mutum ya kamata ya bincika don idan an ce kasuwanci za ka yi za ka kai kaya wani gari ka sayar sai ka bincika kar in je wannan garin da wannan kaya a ce ban ci riba ba bal kuma kar ma a ce na yi asara za ka tambaya wani irin kaya ake so a can kuma irin kayan za ka saya ka je ka sayar don ka ci riba to kayan da ake so a lahira ita ce alqalbu salim zuciya mai lafiya da za mu je mu tsaya a gaban Allah da ita dole ne mu tambaye mu. me alakar mu da Allah subhanahu wa ta'ala ya muka yi imani da shi wajen tauhidinsa mun kiyaye tauhidinsa kamar yadda ya shar'anta la ilaha illallah da muke faɗa mun san ma'ananta mun aikata abin da la ilaha illallah ɗin take kira mu zuwa gare ta kuma mun nisanci abin da la ilaha illallah ɗin take hana mu don kalmar la ilaha illallah ba wai ka faɗe ta kenan ka gama ba a'a faɗa ne da aiki la ilaha illallah tana buƙatan a san me ake nufi da wannan kalma la ilaha illallah tana buƙatan bayan an sani a aiki da gurgudun abin da kalmar take karantarwa in ka faɗa ka zauna bai yi ba in ka faɗa ka san ma'anar ba ka yi aiki ba bai yi ba in ka faɗa ka sani ka yi aiki da ma'anar to nan ma bai tsaya ba sai ka yi kira zuwa ga kalmar sai ka kiyayi abin da kalmar ta hana sannan sai ka so masoya kalmar sai ka ki makiyar kalmar a nan ne za ka zama abocin la ilaha illallah la ilaha illallah idan muka faɗe ta labudda min al'ilmi bi ma'anaha wal'amali bi miqtadaha wadda'awa ilaiha wasabru alal azamin min a da'iha, idan ka faɗe ta ka fahimce ta mai ma'anar la'ilaha illallah da muke faɗa wannan kalma mai girma duk wanda ya faɗe ta ko ba musulmi ba ya musulunta duk musulmi ya faɗe ta yakan samu daraja maɗaukakiya, kalma ce da aka tsaye da kasuwar aljanna da wuta saboda la ilaha illallah kalma ce da aka zare takobi domin kare ta kalma ce da za a tada halittu a yi musu bincike a kanta duk wanda ya zo da wannan kalmar tatacciya kubutacciya to duk wani laifin da ya yi da sauki duk hukuncin da aka yi masa ƙarshe zai zama ɗan aljanna wannan kalma duk wanda bai zo da ita ba inda zai tafi da ibadan bayan ƙasar nan gaba ɗaya ba ruwan Allah da ibadar da mutum yayi in bai tafi da wannan kalma ta la ilaha illallah ba la ilaha illallah mu mu tabbatar da ita a mu. ma'anar kalmar ita ce babu wanda ya cancanta da bauta ta gaskiya sai Allah shine ma'anar la ilaha illallah ai bi ma'ana la ma'buda bi haqqin illa Allah ba wanda za a bautawa wanda ya cancanci a bauta masa bauta ta gaskiya sai Allah wannan ba wai zaka ce ba abun bauta sai Allah ba a akwai abun bauta da yawa da wasu suke bautawa akwai masu bautawa rana akwai masu bautawa wuta akwai masu bautawa wata akwai masu bautawa ga sunan masu bautawa ranaku an canfa su gashi nan a'a kai zaka ce la ilaha illallah babu wanda ya cancanta da bauta ta gaskiya sai Allah shi ne wanda ya cancanta a bauta masa kana bayarwa ne don Allah ba don a ce kai mai kuɗi ba sannan kuma ka je kai aikin hajji ka sauke farilla wa'annan ana ce da su rukunnan addinin musulunci idan ka yarda da la ilaha illallah lalle ne ka zamanto wato kana mai tabbatar da duk wani abu na bauta da Allah ya shar'anta ya ce ku yi bayina in wajibi ne in na sunna ne mustahabbi duk zaka yi su akika sadaqa an talqa akaka bi wajen taliq duk wannan hadisai ne da suke nuna hatta murmushi da zaka yi wa dan uwanka ibada ce yayin da kake alwala kai aswaki ibada ce Ka ka kai tsarki kafin kai alwala ibada ce kai sadaka ibada ce ka sadar da zumunci ibada ce duk wani abu da da Allah ya wato yadda shine malamai suna ta'arifin ibada al-ibadatu ismun jami' li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yarda duk abin da Allah yana so ya yadda mu bayi mu yi sunansa ibada to wannan ibada mu santa kuma mu sarrafa ta zuwa ga Allah kadai kar mu sarrafa zuwa ga wani Allah qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika la wa bidhalika umirtu wa ana awwalul muslimin ce lalle sallata da nake yi da duk wani ibada nake yi da yanka mu a ciki sannan rayuwa ta ma gaba ɗaya mutuwa ta gaba ɗaya na Allah ne ubangijin talakai wanda ba shi da tarayya rayuwarka ta Allah ce ba taka bace kai din na Allah ne ba naka bane saboda haka baka da ikon ka azubtar da kanka baka da ikon ka kashe kanka baka da ikon ka jefa kanka cikin wani halaka don me don kai din kayan Allah ne yanzu kawai kana zaka zai yi ka ce kai tunda kai ne yanzu ba wani da zai ji ciwon ba ka ɗauki wuka ko reza ka tsaga jikinka jini ya sauka wallahi Allah ba zai barka ba don jikinka din kayan Allah ne shi yasa malamai suke bayani akan menene hukuncin sayar da jini misali a ce ga mara lafiya a asibiti a je a za a cire jini a ba mara lafiyan kaga wasu za su ce sai an biya su suna sayarwa me hukuncin wannan sayar da jini? malamai sun yi fatawa suka ce sayar da jini haramun ne bayan majini shi a najasansa haramun ne a waje sannan kuma ka cire jinin ka bayar ɗin wannan ababin taimako ne babin ceton rai ne za ka yi amma ka sayar ba kayan ka bane jinin ka ɗin kayan Allah ne ai to in na sayar ma aini zan sayi abu a'a ba a yadda ba to saboda haka kai na Allah ne rayuwarka na Allah ne mutuwarka ta Allah ce Allah yana so ya gan a wurin da yake so ya so ya gan a wurin da baya so saboda haka kalmar la ilaha illallah shine abin da zai fara gyaran zukatan mutane shi yasa annabi sallallahu alaihi wa sallam da yazo kira lokacin da Allah ya aiko shi zuwa ga al'umma ga al'umma da yazo ya da su suna bautawa gumaka suna kashe rai suna shan giya suna sace sace suna danniya duk wani abin da ya kake cewa laifi suna yi kamar yadda ake cewa la zamba ba'da al-kufr amma me zai faru da annabi yazo bai ce musu ku yi sallah ba bai ce musu kar ku sha giya ba ba su yi musu karku kashe rai ba karku yi sata ba duk wannan abin idan la ilaha illallah din ya samu zama zai zama suna da saukin bari shine da ya kira su ya tara su ya bani fulan ya bani fulan kal kabilun nan la laraba duk ya kira su dangin nan sai da suka taro sai ce to ni mai gargadi ne zuwa gare ku daga Allah gabanin wato tashin kiyama ni manzon Allah ne gare ku ku ce la ilaha illallah ku rabota ku ce la ilaha illallah ku rabota kaga anan wannan kalma ya fara kiran su kai shine suke cewa to ya za a ce la ilaha illallah har suna cewa idan Muhammadu alaihi salatu wassalam ni na faɗi alaihi salatu wassalam din su ba sa faɗin haka idan aka ce in annabi yana neman kalmomi ɗari ne za su faɗa amma ban da wannan la ilaha illallah ga shi kalma ce faɗanta ba za ka yi sakan goma ba la ilaha illallah amma suka ce ya kawo kalmomi ɗari za su faɗa banda wannan ta la ilaha illallah din me yasa saboda in sun fada sun sani duk wani abu da suke bautawa ya zama bai da amfani shine sai suka ce aj'al al-alihata ilahan wahida inna hadha la shay'un ujab yanzu wayannan gumaka da muke bautawa allolin nan gaba daya zai mai da su ya ce mu koma ga Allah daya kai wannan abun yana da ban mamaki eh suka ce ma samina bi hadha fil millati al-akhirah in hadha illa ikhtilaq cikin suratu sad to wannan kalmar ta la ilaha illallah da ita ce za mu yi shimfiɗa da ita ce za mu gyara zukata da ita ce za mu shiga aljanna bi idinillah kuma kamar yadda na faɗa duk wanda ya shiga aljanna eh, ya shiga wuta dalilin wani zunubinsa saboda ya yi sata ne saboda ya yi ƙarya ne saboda ya yi zamba ne saboda saboda saboda amma ya kiyaye kalmar la ilaha illallah ya koma ga Allah yana mai tuba daga shirka ko da ya taba yi in ma bai taɓa yi ba dai ya zauna a kan ta'uhidinsa har ya koma ga Allah to ko da ya shiga wuta duk lokacin da ya zauna din to ƙarshe fa sai wannan zaman ya kare wannan kalmar ta la'ilaha illallah ta da shi daga wuta annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce yakhruju minan nar man kana fi qalbihi eh, abin eh, yakhruju minan nari man kana fi min al-iman wanda yake da daidai da kwayar zarra na imani a zuciyarsa zai fita daga wuta to zarran nan la ilaha illallah din ya samu gindin zama amma sai dai yana da sauran zunubai da ke aikatawa shi yasa wato hadisin Abi Dharrin ne wanda Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce malaika Jibril ya zo ya ce masa man mata min ummatika la yushriku billahi shay'an dakhala aljanna duk wanda ya mutu cikin al'ummarka baya shirka da Allah da komai to zai shiga aljanna sai annabi ya ce wa in zana wa in saraka ko da yi zina ko da yi sata sai ce eh ko da yi zina ko da yi sata kaga zina kabira ce min al-kaba'ir sata kabira ce min al-kaba'ir ha yastahiqu sahibuha al-uquba ma'abocinta ya cancanci ai masa uquba in har bai tuba ba ya koma ga Allah in ba dai rahmar Allah ce ta riske shi ba wa'annan laifuka ne kaba'irai da Allah zai iya kama bawansa a kansu amma sai yace cewa in la ilaha illallah din kubutacce ne ko da yayi su zai shiga aljanna anan ba ana ba da dama ne kai duk abin da kake so na zunubi in dai ka ce la ilaha illallah ba a idan la ilaha illallah din da gaske ne to lalle zai zo ya hana ka aikata zunubi kuma ko ka shiga wuta tsawon lokaci to zaka fita ko dai Allah ya hana ka shiga wutan don rahmar Allah don ceton Annabi sallallahu alaihi wasallam in baka samu ceton Annabi ba Allah ya kiyaye mutum yana da laifuka bai samu ceton manzo sallallahu alaihi wasallam ba Allah bai bai wa wani izini ya cece shi ba kuma bai samu ceton Allah ba na wato Allah ya yafe duk ma dona kaɗan din liman ya sha'u bai shiga cikin liman ya sha'u din ba wanda Allah ya ga dama ya yafe musu din bai shiga cikin nan ba to sai ya ga kansa cikin wuta to ko ka ganka cikin ka ga kanka cikin wuta to za ku akwai ranar da za a ce ka gama zaman wuta ka fita zuwa aljanna yaushe idan zuciya ta zauna da kalmar la ilaha illallah wannan kalma ce mai girma kuma Allah maɗaukaki ya nuna cewa wato tsoron Allah a zuci take shi yasa a ayar azumi aka ce mana ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun don ku samu takawa yana cewa dalika wa man yu'azzim sha'air Allah fa innaha min taqwal qulub wannan wato duk wanda ya girmama alamomin addini Allah sha'aira jam'u na sha'ira sha'ira shine alama na addini duk wanda yake girmama wata alama ta addinin Allah girmama masallatayya girmama Qur'ani girmama ayyukan ibada da Allah ya shar'anta to alama ce ta tsoron Allah da ke cikin zuciyar bawa saboda haka mu tabbatar cewa mun girmama sha'air na addini idan mutum yana izgile da sha'air na addini zai zama ya bar addinin musulunci hatta hijabin da mata suke mace da hijabinta da jilbab ɗinta ta rufe jikinta sai mutum ya zo yana zaginta yana mata izgili sha'ira ce ta addini Allah ne yace yudunina alaihinna min jalabibihin ko mutum yazo yana zagin gemu gemu na sha'ira ce ta addini annabi yana da gemu kai bal annabawa suna da gemu ga haruna yake ga dan wasa Musa alaihi salam la ta'khud bi lihiyati la bi ra'si inni khashitu an takuna farqa bayna bani isra'ila wa lam tarqub qawli saboda haka gemu addini ne in mutum yana izgire da gemu to yana wulakanta addini kiran sallah sha'ira ce ta addini aikin hajji sha'ira ce ta addini duk wani abun da addini ya ambata ya bashi wuri to mutum ya kiyaye in zai aikata don bin Allah ya aikata in ba zai aikata ba ya shiru ya kame bakinsa amma kar ya ce zai kushe ko zai yi batanci don abin nan fa akwai umarnin Allah akai abin nan fa akwai umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam akai saboda haka mu lura da wannan janibi don mu gyara zukatanmu shi yasa Allah madaukakin sarki a ayar eh, wannan yana cewa walakin yu'akhidhukum bima kasabat qulubukum la yu'akhidhukum Allah bil laghwi fi aymanikum walakin yu'akhidhukum bima aqadtum al ayman nan kuma ayar bakara ce walakin yu'akhidhukum bima kasabat qulubukum Allah zai kara ku zai kama ku ne da abin da zakatan ku suka tsorare ta suka aikata suka yi niyya idan ka yi niyya ka aikata to Allah zai kama ka saboda haka akwai buƙatar inganta niyya mu a cikin abubuwan da muke yi a kowane lokaci niyya ta zama tsarkakka muna yi ne saboda Allah Allah ya gyara zakatanmu ya ba mu ikhlasi ya kare mu daga shirka da makamancinsa walhamdulillahi rabbil alamin masha Allah alhamdulillah Allah ba mu iko amfani da abubuwan da mala yake ba mu amfani da insha Allah amma sauraro kuna sauraron shirin Ramadan Mubarak dama lokaci dama ya samu ko abugo ku yi tambaya a lambobin namu su ne sifili biyu hudu hmm. tara sifili bakwai biyu ko kuma sifili tara sifili uku shida takwas ɗaya biyu bakwai bakwai tara ko kuma shan mutu facebook Sheikh Muhammad Musa Albarnawa in zaga maka sai daga nan maza ya rubuta tambaya insha Allah samu kokarin karantawa. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam bismillah. Wa alaikum salam bismillah. Na kwanan ko? Lafiya kalau. yawa malam tambayar da na shi da mai wace mata ce ya yi a rediyon ki kina jina kina jina ki sake bugowa assalamu alaikum wa alaikum salam kulewa sulai ko shi ma su ya kalan ya busan da shi a yi su 就是出来这里我咱也。Ya su san? Ada sai dai malaman Kano da Yarwar ce. Barakallah. Professor da Ifan wa ya fi san. Professor ya san, ya Kano ne? Ala bara sakin. salamu alaikum daga bayan ki kira an kira da Allah ko kada daga murya saboda wani lokaci murin yana kasa mu ba za mu ji ba ma kyautu mala ya an san inda ya dace yawa masha Allah shida takwas biyu bakwai bakwai tara alaikum bismillah lafiya ƙarau kina jina ki ɗayan gefe kaɗan ko za mu samu jiki da kyau na'am ba ma jinki ba gaskiya ki kashe ki saki bugowa السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام بسم الله لا يجي الو كدان دنا بارينكا كدان كانا جينا امين امين بسم الله امين بسم الله ba ma jin ka ba malam kana ji na to bismillah dan daga bare ka dan sa to kana ji ah hakikar gaskiya kalmar la ilaha illallah tana cikin wani hali a cikin yawancin rayuwar mutum ne a yau duba da yadda mutum zai ce la ilaha illallah kuma gabanin ayyukan shi ya bambanta da wani mafi yawancin mutane za su ce lafiya da babba sannan kuma idan abu ya same su cewa ne sai su cewa ne daga wannan babban sannan mutane da yawa suna da wasu malamai da suke zuwa idan mutum zai tafiya ko zai yi wani ya tafi ga yaro da kalmar lafiya Amin. Allah ya bashi. karfin gwiwa da jajircewa wajen da ba. Allah ku Amin. Wa alaikum Idan baka samu baka samu a ɗaya layin ba ka yabo da ɗaya layin za ka samu insha Allah daga damun amin sabbin ya ɗan da kaɗan sifili takwas sifili biyu hudu tara sifili bakwai biyu ɗaya tara ko kuma sifili tara sifili uku shida takwas ɗaya biyu bakwai bakwai tara

Allah ƙara mana lafiya. Amin, ki dan saurara. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam ina kwanan wadda. Maraba lafiya. Sai na kwanan da kanurin kwanke. Yawa. A wuri a gun haila ne sai idan zira wuro suke zin da a yi kawunyan kuma da aminiya kansa ne shawarta da jin kutu ya shan ne da ke nasa yana yan wada mangana kira da ke yin kira gwajin ma. Ya. insha Allah. Assalamu alaikum. Yeah. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Lafiya kala bismillah. Yawa tambaya na wani ce ba Mm. Wani ne mana wajen aiki tare yana da sokara sokara haka muka yi don fara kadan amma ni na wuce na bar magana sai ya zo ya sa gani na su. Ya ce ba an yi duniya don masan Allah ba zai sake mun magana ba. To, to, na'am. yawa shi ya nake ga azumi ya zo kuma kowa yana neman yafiya a juna hmm. iya ni da shi tsakanin shi ya ce mun an yi duniya da mazan Allah ba zai mutu to shi kenan kaɗan saurara ma zai baka san insha Allah zo an jima kaɗan hmm. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Bismillah. Malam barka da Ramadan. Maraba barakallah fi. Eh, akan eh, farlolin azumi guda uku. Sun ya kowa ya ce rika shi sai da bari farillan azumi ba To yanzu kana ji na? Kana ji na? Eh, Ramadan. Kana ji na? Yawa yanzu ka kirga mana fariloli guda uku sai mu ambata maka sun nune. Yawa, na biyu. Na biyu shi ne ka kiyaye bakin kan faɗan abubuwa wanda ba su dace ba ka balle ka kai kalle kalle. ya uku ka hana kanka su kusantar yali da wasu abubuwan da bai dacewa. Tawa, shikuran. kaɗan saurara ko malam assalamu alaikum assalamu alaikum wa alaikum salam bismillah eh sai da mudinki ya kasa lafiya kalau bismillah Karfe biyar? Eh, karfe biyar. Ta. Na, kala ko za ka ba da amsosin da kawo eh. da Dan saura jama'a kuɗa mana kuma bai. To, alhamdulillah tambayar mu ta farko wacce ta yi da kanuri. Hmm. Tana tambaya kan suna ya fi sam. me yake nufi da ya kusam din hmm. na ce to ni ban sani ba bari mu tambayi professor si na kanuri amma dan uwa al'ashi ibrahim abdulkadir yanzu yake gaya min cewa kaga na daga waya eh, to ya ce babansa ya gaya masa rahimahullah fusam din na ma'ana hafsa ka kuma ka duba hmm. <laughs> hafsa wato fusam kaga wato an ɗauki rabin kalmomin ne sai aka wannan yake ana nuna maka musulunci ya jima a cikin kanuri wato saboda jimawan ne hmm. wasu ɗin ba karatu sai ka ga abin an zo ana canza masa suna yanzu falmata hmm. mu yake nufi fatima ita ce aka mai da ita falmata za ga sunayen da yawa ko mm. wasu abubuwa da yawa na al'adu ne na wasu abubuwa za tare yana da asali addini da mm. mutane sun ɗauka shekaru sun yawa wasu ba su yi karatu ba ta yau da gobe sai ka ga abin ya canza jazakallahu khaira wannan kuma ya magana akan eh, warware la ilaha illallah mm. ya magana mai Eh, kima cewa da yawa yanzu mutane ya ce la'ila suna cikin wahala a cikin al'ummar musulunci muna faɗin ta amma kuma yanzu da wani abu zai same ka maimakon ka ce Allah ne ya ɗora mana don in ka ce la'ila ilaha illallah din nan fa ka yadda cewa lan bana illa ma Allah lana ba abin da zai same mu sai abin da Allah ya rubuta mana mm. amma yanzu da wani abu zai same ka hannu aka same to ko kuma kai din kace ka yadda Allah ne dora maka sai ka zo nan ko dai hannu aka sa maka sai ka ga hmm. gigita kamar ko sai masa a'a Allah ne ya kaddara Allah yace hatta sihiri Allah yace wa ma hum bidarin bihi min ahadin illa bi idnillah ba wanda masu sihiri za su iya cutarwa in kaga sun ci tafi da izinin Allah ganin daman Allah ne Allah ya jarrabe su ne kai kuma ya jarrabe ka ne abin ya faru hmm. Hmm. amma ba don suna da tasirin kansu suna da iko ba tare da ganin daman Allah ba abu ya kasance babu to gaskiya wannan janibin idan muka je za mu ba da misalai hmm. abin yana da yawa yanzu mutum zai tafiya sai ya je ya tambaya a duba masa akwai alkhairi ko babu alkhairi hmm. Allah kuma ya ce wa ma tadri nafsu ma za taksibu gada ba wanda ya san gobe me zai samu me zai aikata ba ka sani ba amma wani ya zo ne a zaure sai ka zo ka ce masa ya duba maka zai duba ai taurari sun yi kaza kai sun yi gabar hmm. kai kai kaza sun yi kaza zan yi aure sai a zo a ce eh, wannan an duba arzikin ku ɗaya ne ga sunan irin abubuwan da ake muna la'ilaha ilaha illallah amma kamar maguzawa muke saboda haka dole a karantar ba tare da ana shakku masu magana ba dama annabi ya tsira daga magana ne mm-hmm. bai tsira daga magana ba da zagi ba da koransa a gari ba an nemi ma a kashe shi Allah ya kubutar da shi annabawa nawa aka kashe wa khaymin nabiyyin kutila ma'ahu rubiyun ko katala ma'ahu rubiyun saboda haka Eh, malamai su tashi su faɗakar da wannan abin nan al'umma wannan kalma ta la'ila ilaha illallah kar mu yi sakaci don yanzu a duniyar sihiri ta tashi mm. yanzu ana sihirce sihirce akwai wani da suke cewa fireljin ko ko fireljin ko menene mm. fireljin fireljin waye yau an zo ana sihiri ba iyaka ana sihiri da jinin mutum da jijiyoyin jikin mutum da kwakwalwar mutum a cire nonon mace a yanke farjin mace a je a yi sihiri Eh? duk wannan ne rashin sanin Allah rashin sanin la ilaha illallah in ka yadda da la ilaha illallah kace kai musulmi ne ka zo kana shiga masallaci kai sallah lalle ne ka yadda da alqur'ani qur'ani kuma yace mulki na Allah ne shike bayar ga wanda ya ga dama qul illahumma malikal mulki tu'ti al mulka man tasha wa tanzi'u al mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha bi yadika al khair innaka ala kulli shay'in qadir in mutum Allah yace zai mulki sai yayi wanda Allah yace ba zai yi ba ba zai yi ba an so an ki ba zai yi ba nawa a duniyar nan a kasan nan ma aka yi musu ƙarya zai isa je gun bokaye a ajiye kwariya a zuba ruwa sai gashi nan aljanu su zayyana musu gashi nan yana zaune akan kujera na mulki za a ce zo ka leka ga kana akan kujerar mulki amma har ya mutu ba zai yi mulkin ba kuma nawa wayanda suke Nelson Mandela na South Africa shekararsa nawa a cikin kurkuku amma da Allah ya rubuta zai mulki ba sai da ya da mulki ba anan kasan Obasanjo hmm. ba cikin kurkuku yake ba amma da Allah ya ce zai yi mulkin ba ya fita ya zo ya shekara takwas ya sauka ba to nawa a waje ba su samu ba wanda ba su ga kurkukun ba ai shiga kurkuku laifi ne ya kai shi amma an zo an ce an wanke shi an yafe masa laifin ma kuma ya yi mulkin Allah ya rubuta sai ya yi wanda Allah bai rubuta ba zai yi ba kuɗi in Allah ya zaka yi zaka yi in bai yi ba ba za ka yi ba ka sha luguji ɗin ka sha jinin ka yi menene ka je ka yi daji ka yi ka yi luwaɗi da mutum ka yi nemi dabbobi ma duk wanda ka zantan ka yi in Allah yake ba za ka yi ba ba za ka yi ba in kuma yake za ka yi mutanen ƙauyawa nawa wanda bai iya alifin ba ba bai iya abcd ba hmm. amma dukiyar da yake da shi za ka yi mamaki akwai wanda uh, wani malamin ya fara yana da jakuna guda nawa ne jakuna guda arba'in in ya hau kan jaki ɗayan in ya kirga zai zama talatin da tara ya kasa ya kirga wanda yake kai da in ya sauka ya kirga arba'in in ya hmm. hau kai ya kirga mm. talatin da tara sai ce a ah, tun da in na hau zai ragu mm. to ba zan hau ba haka yana tafiya wani rai ganshi ya ce kai shi wancan ya iya lissafi mm. ya ce kai wannan dabbobi na waye ne ce na wani to ka hau ɗaya mana ya ce in na hau ɗin za su ragu kaga Allah ya mallaka masa dabbobin amma babu ilimi lissafin wancan kuma Allah ya ba shi lissafin amma ba shi da haɗa Allah ne ke raba kayansa sai kuma mai neman eh, eh, mai neman eh, mijinta ne yana da mata biyu hmm. idan ya yi fishi da ɗayar hmm. zai zo wajenta ya ce ta bashi abinci ya ce eh mijinki ko da fishi ko ba fishi in ya nemi abinci ki bashi ba laifi ba ne ba laifi bane miji ya ci abinci a gidan da ko ɗakin da ba nan girki yake ba hmm. ba laifi bane kuma fishin nasa in dai ba ya fishi ne da na rakin magana ba ko na kauracewa gaba ɗaya ba yana da kyau mutum ya yi wa matarsa fishi na ladabtarwa hmm. hijira eh, za a yi za a kaurace mata amma na bai ce wala ta hajjiru illa fil bait kar ka kaurace mata sai dai a cikin gida hmm. kar ka bar gidan ka je wani waje ko ka ce sai ita ta fita ta bar gidan a kuna nan a gida din amma wahjuhunna fil mazaji din yana nan wannan ba zai hana ku yi magana ba to kuna magana din bai yi ba sai ka kaurace abincin ko shine zai dan horar da ita don ta gyara halinta kullun namiji idan yana horar da matarsa don ta gyara hali ne zai yi nasara amma in yace bari ya cutar da ita tunda ba ta so bari in yi ai za ta yi bakin ciki hmm. to sawa mutum musulmi bakin ciki haramun ne a kula da wannan ba laifi bane in ya zo ki bashi abinci amma in ya nemi sama da abincin ki bashi hakuri wacce take cewa al'ada yana mata wasa kwananta nawa Allah dai ya sa ke ce kika bude mana tambaya akan al'ada a wannan watan al'ada duk matar da take da al'ada lalle ne ta san kwanakin da take yi na al'adanta normal duk lokacin da abu ya canza sai ta duba ana so jinin ki na al'ada lokacin da kike lafiya ki gane yaushe ne yake zuwa yaushe ke dauke adadin kwanaki da kuma a'radin da kike ji in jinin yana zuwa da kuma launin jinin ya yake to duk lokacin da wani abu ya faru in kin ga wannan jinin ya canza daga wancan kuma ya fita daga kwanakin da aka sani to ba jinin haila bane amma idan yana nan wani lokacin shi hailan kansa ya kan ƙara lokaci ko ya rage lokaci hmm. in ya rage ba matsala za ki yi wanka ki yi ibadan ki in an kin tabbatar ya ki. in ya ƙara ne magana take in kin tabbatar al'adan ne bai bai gushe ba hmm. to sai ki ci gaba da eh, barin sallah sai ya ɗauke amma in ya abin nan ya canza zuwa wani abu to ba al'adan ba ne kenan sai ki san duk lokacin da al'adan ya zo adadin kwanakin da zai yi in ya canza shi kenan daga nan kuma adadin kwanakin da na kike yi na rashin tsarki ya kare sai ki wanka ki ibadanki eh, kuma wani lokacin mace jinin yakan yanke ko kafin kwanakin su kare ya yanke sannan ya sake zuwa in ya yanke in lokacin bai tsawo ba wannan na karshen za a haɗa da wancan na bayan in suka samu kwanakin da aka sani na al'adanta shikenan ta yi wanka ta yi ibadanta da yawa mata mata shaidanu suna musu wasa musamman irin cikin azumi din nan sai a rike ta su sai ta ce ina ganin abu kaza ina ganin akwai ta da ta tambaya jinin ya dauke amma tana ganin wani abu mm. ta ce wannan abun in ta gani to alama ce ta ta samu tsarki jini ba zai zo ba sai mm. ta yi wanka ta yi ibadanta to amma wannan karin da ta ga wannan abin sai wanka din kuma jinin ya sake daga bayan wannan to wannan ba za ki kula da shi ba in dai digo ne haka ya zo bayan kuma kina da dalili na tabbacin tsahara mm. kuma wasu idan jinin ya ɗauke wani abu yakan zo musu kamar fatsi-fatsi haka shi ba jini ba gaba mm, ɗaya shi mm. kuma ba normal ruwa ba to wannan ba zai hana mace ta yi ibadanta ba in dai bayan jinin ya ɗauke ne ya zo amma in kafin jini ya ɗauke ne shi maza a haɗa shi da jinin sai a nuna cewa wannan shine ƙarshen wato jinin Allahul musta'an Eh, sai kuma wanda yake cewa ah, suna aboki ne suna wasa wani lokacin suna ɗan hmm. rashin jituwa da ya ce in an yi duniya don manzan Allah hmm. Eh, hmm. ba zai sake masa magana ba to kai kai san darajar manzon Allah haka kuma kace ba za ka yi ma waye ce mu yi magana da juna annabin da kace an yi duniya don shi wannan ma babu dalili ba mu da wani dalili na aya ko hadisi na cewa an yi duniya don manzon Allah manzon Allah Allah ya ce wa ma arsalnaka illa kaffatan ya aiko shi duwa duniya ne amma ba mu ji inda aka ce an yi duniya domin sa ba Ko wa'annan lafuzan ya kamata musulmi ya kame bakin sa mu muna ganin kamar wato daraja annabi ne mm. kimanta shi ne daukaka ne yabo ne a'a yabo da so da kauna duka ba za mu wuce fiye abinda Allah din ya faɗa mm, abinda shi annabi ya faɗa wa kansa ba annabi bai taba cewa an yi duniya saboda ni ko an yi duniya da lahira saboda ni mm. babu wannan hadisi babu wani aya akan wannan sai mu tsaya akan abin da aya da hadisi suka faɗa amma in mu za mu zama irin na marauka ne mu zo muna kirari mutum ya zo shi mutum ne aji kai zaki nan zaki kai wane ne wai wannan kuma wani abu ne daban amma in janibin manzon Allah ne sallallahu alaihi wa sallam mu kiyaye wallahi a kiyama mala zaka ga abu za kiyama zaka ga abu yadda ake wasa da matsayin annabi sallallahu alaihi wa sallam gowa wai wannan ya zai ce shi zai yaba masa ya ta abubuwa ya faɗi maganganu wancan kuma zai zai ce zai kushe shi ya ta abubuwa ya ta maganganu to wallahi za a yi nadama Allah ya kiyaye mm-hmm. ah, akwai tambaya a baya wanda muka bari ko mm-hmm. yanzu ma kuma za mu bari ko akwai ah, mai tambayan farilan azumi da kuma wato ah, wacce ta sha ruwa karfe biyar in kin sha ruwa karfe biyar daidai ne ah. don alfijir yana ketawa karfe biyar da minti goma sha bakwai ne hmm. saboda haka azumin ki yana nan Allah ya datar da mu hmm. sallallahu alaihi wa sallam wa baraka ala rasulika muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin